Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da ɗigo biyar. ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da kuma niyya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com barkanku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Waɗanda suka kada kuri'a a zaɓen rabin wa'adi da aka gudanar a watan da ya gabata za su iya kwantar da hankalinsu saboda an tabbatar da ƙuri'un da suka kada kuma an kirga su daidai wa daida a nan amurka ko da yake wani sabon rahoto da sashen leƙen asirin amurka ya fitar na cewa an auna amurkawa a wani yunkurin katsalanda da kuma shirya bayanan ƙarya da wasu kasashe da dama suka yi a kan yakin neman zaɓe sakamakon da ka iya haifar da takunkumi kai tsaye a kan waɗannan ƙasashen. daraktan hukumar leƙen asirin amurka dan court ya faɗa a cikin wata sanarwa a jiya juma'a yana mai cewa ayyuka da muka gano a wannan bincike ya yi daidai da bayanai da muka fitar makonni kafin a yi zaɓen ya ce rasha da wasu kasashe ciki har da china da iran sun gudanar da wasu ayyuka da aikewa da sakonnin kamfen da ke auna amurka a wani dabarun yada manufofinsu ana sauran 'yan watanni a yi zaɓen na watan nuwamba jami'ai daga hukumomin leƙin asiri da na tsaro da masu fashin baki sun bayyana damuwansu cewa wasu ƙasashe kamar rasha da ma na cikin gida za su hada baki wurin yi wa zaben amurka zagon ƙasa yayin da shugabannin majalisar dattawan amurka ke ci gaba da tattaunawa a kan matakan tsaron kan iyaka an rufe wasu ma'aikatun gwamnati a nan amurka akwai alamar dai rufe su kwata-kwata zai ta'allaka ne akan kuri'ar da majalisar za ta kada wanda aka ɗage yin hakan a cikin dare jiya juma'a 'yan majalisar dai suna da har cikin daren jiya juma'a ne su fitar da dokar kashe kudaden gwamnati a nan washington ko kuma a rufe wasu ma'aikatun gwamnatin yayin da ake jira majalisar wakilai ta kada kuri'a kan dokar kashe kudaden gwamnati a yau asabar da rana akwai alamar ɗaya daga cikin hudu na ma'aikatan gwamnati ko kuma kashe 25 na ma'aikatan gwamnatin tarayya sun daina aiki ya zuwa yau da safiyar asabar hakan kuma na nufin sama da ayyukan gwamnatin tarayya 800 za su huskanci matsaloli kuma sama da rabin wannan adadi na ayyukan za a yi su ne ba tare da biyan ma'aikatan ba shugaban masu rinjayi a majalisar dattawa mitt mcconnell ya ce yayin da suke ci gaba da tattaunawa tsakanin majalisar da kuma fadar white house babu wata matsaya da aka cimma ya zuwa yanzu wanda zai kawar da batun rufe ma'aikatan gwamnatin wanda hakan ka iya tada matsaloli da dama a cikin ƙasar. kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar wato bai daya ya tabbatar da yarjejeniyar tsagaita wuta a yankin birnin hudaida mai tashar jirgin ruwa kuma birni mai muhimmanci a yamal an cimma wannan yarjejeniyar ce a wata tattaunawa tsakanin bangarori masu adawa da junansu wanda majalisar ɗinkin duniya ta jagoranci a makon da ya gabata a babban birnin ƙasar sweden kudirin ya amince da duk wata yarjejeniya da bangarorin suka cimma a birnin stockholm in ji jakadiyan birtaniya a kan kwamitin karen pierce da ta wato da tawagarta ta shirya wannan daftarin muhimman abubuwa da ke kunshe a cikin yarjejeniyar sun hada ne da tsagaita wuta da kuma janye sojoji a birnin hudaida kuma hakan ya fara ne daga ranar 18 ga watan disamba kudirin ya kuma umarci majalisar ɗinkin duniya ta taimaka wurin aiwatar da yarjejeniyar da kuma sa ido akan wannan batu majalisar ɗinkin duniya za ta sa ido wurin tsagaita wuta kuma kamar yadda kudirin ya bata umarni za ta fara tura tawagar farko a kan wannan batu wanda za su zauna a wurin tsaron kwanaki talatin karkashin jagorancin tsohon kwamandan rundunar kwantar da tarzoma ta majalisar ɗinkin duniya kuma ɗan ƙasar netherlands general patrick kamiet kuma tuni an riga an tura shi a wannan yankin ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban zimbabwe sai manangagwa ya yi kira ga malamai kada su yi yajin aiki yayin da lokacin da ake shirin buɗe makarantu a cikin watan janairu yayin da shi kuma yake kokarin kawar da batun biyan ma'aikatan gwamnati da dala kamar yadda galibinsu suke nema. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na a ya huce. Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. mun yi babban bako. <laughs> Malam. <laughs> To. Mala Hafiz barka da zuwa. To barka kudi Anti Grace da Daula. Ni ba za ka ce min anti ba? Ai na dai. Ni ma anti ce. Babban yaya anti ce. Anti Hafiz ka san na na girme ka fa Hafiz. Gaskiya na girme ka. Kowa ya nuna. Kowa ya nuna shekaran shi. <laughs> To barka mu da safiya. To barka mu da safiya jama'a. To Malam Hafiz barka da zuwa kamar yadda muka saba bari mu bude wannan babin da gaishe-gaishen da muka samu daga masu sauraron mu wannan gaisuwa ta fito ne daga bukar gursuma bukar gursuma. To ko sunan shi bukar gursuma ne ko kuma bukar gursuma bukar gursuma ne daidai da take dai bukar gursuma. Mm, haka ne. Ah. <laughs> <laughs> To yace wannan sakon dai email din ya fito ne daga buka gursuma buka gursuma sai kuma ya ce wanda zai wannan gaishe gaishen kaka mai yadi ne alhaji bukar gursuma da masak ah. <laughs> eh. masu sauraron mu ne akwai da yaushe gajeren gaishe gaishen alhaji bukar ya ce yana gaida ibrahim musa wada daga barikin ladi da alhaji kyari balamba da ashiru lawal na goma ruwan ɓaure da bayero abdullahi dan fulani sai kuma abubakar yaka naji buci da umar lawar dan fulani da abubakar mai doya azare sai isa baka ninkin waya sadam allah ya sa na faɗa daidai da kuma, da kuma mm-hmm. mansur baba wuro na faɗa da umar baba yaya sabon gida da alhaji mele yusuf fari da kuma yawale sani ta kai sai ahmed sale na faɗa da amadu abacha mitina yana kuma gaida adamu habu umar na yanga da adamu biyu biyar nguru da kinunu sani yunusari sai kuma usman kasim kiringim har yanzu yana gaida bala muhammad nambam da na mairo umar makera da gali suraju faki da nura muhammad mai apple gusau daga ƙarshe ce ba zai manta da ɗaukacin al'ummar garin da masar ba to da fata dukan ku kun ji mai gaishe ku shine kaka mai yadi alhaji bukar gunsuma daga da masar wannan gaisuwan haɗin gwiwa ne eh. <laughs> to dole na ga ke kina da da wani To nima bari na garzaya inda kika fito din domin mika gaishe gaishen wannan wasiƙa ce inda ya ce dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku masu gabatar da wannan shiri mai farin jini da fatan na same ku cikin ƙoshin lafiya to muna cikin ƙoshin lafiya yau ko har da sabon bako ma duk ga amina. inda ya ce kamar yadda aka saba ba mu dama yanzu ma za mu yi amfani da wannan daman domin in gaishe da 'yan uwa da abokan arziki kamar haka. Adamu Aliyu Ingulde da Sa'adu Alhaji Isufu gudan Rumji. Allah sa na faɗa wannan sunan daidai. gashuwa ga mintari isufu da ke maraɗi da adamu shamuwa mai dawaki a shikal da abdulaziz alasan mai shago a bakin tashar gidan rumji sauran sun hada da abbasidi mai glass a bakin tashar gidan rumji a ƙarshe da adam a adam gashuwa daga zakari salihu gidan rumji jamhuriyar niger to malam zakari mana muma muna taya ku murna don ranar talatan nan ne da ta wuce kuka samu yancin suka cika shekara 60 da samun yancin kai to duk muna ma daukacin jama'ar jamhuriyar niger murna haka ne mm. <laughs> haka ne ala ƙara haɗin kan ƙasa da zaman lafiya da ci gaban ƙasa kan haka ne mm. To daula sannu da kokari. Ni ma bari in garzaya inda kika fito. <laughs> Ah, ina yi wa filin a bari ya huce da ɗaukacin ma'aikatan BOA fatan alheri. Da fatan Allah ya ci gaba da yi muku jagora a dukkan ayyukanku. Amin. Amin. To sako daga mai sauraronku sani mai lange-lange yalwaya wuri. muna godiya mm, malam sani to mun gode malam sani to sai takardar da ke hannu na ta gaba inda ya fito daga isu dila faki inda yake cewa salam masu gabatar da shirin a bari ya huce ina mika sakon gaisuwa ta musamman a gare ku da ma dukkan ma'aikatan BOA Hausa baki ɗaya to mun gode sannan kuma isar mana da sakon gaisuwa zuwa ga alhaji mamman kasau faki da 'ya'yana sha'aibu mai bulawus kofar gabas faki da <laughs> jade reka baki duk wanda na faɗa kan ku ce baki ku ta da amshi <laughs> da shugaban zakirai na jihar kaduna malam rabi'u faki da daukacin iyalan gidan marigayi malayi sha'u mai goro kofar gabas yauwa da dukkan mutanen garin da ke karamar hukumar ikira ta jihar kaduna baki ɗayansu da fatan sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya ni ne naku a koda yaushe isuhun dila faki eh, na so ce jihar faki ashe jihar karamar hukumar faki ne wani ke kokarin ya ce abun nan to so rufe wannan babin da wannan eh, sakon gaiso da ya fito daga hannun zainab ibrahim musa wada barikin ladin jihar plateau najeriya to kuma duk wanda na ambata ku ce barikin ladi <laughs> barikin ladi ne <laughs> yau ya gashin barikin ladi ne hmm. to wannan gaisuwa ta fito daga hannun zainab ibrahim musa tana gaida fatima musa wada barikin ladi da aisha musa wada barikin ladi da ibrahim musa wada barikin ladi sai kuma maman fatima musa wada barikin ladin dukkan su da fatan suna cikin koshin lafiya da kuma duk ilahir mu wannan dai aran bakin ki zan yi in ci muke albasa da duk ilahir mazauna mazauna barikin ladin da kuma jihar plateau baki daya <laughs> to ba da lafiya wait. labari amma ba da kai za mu fara ba dan muna ga bakin ka na motsi amma daula tare mana fadi bari in fara saka mu ji na babban bako ya ka na san shi yana nan zuwa na musamman to <laughs> <laughs> To aiko labari na yau na dan Fulani ne bari tun daga yan Fulani ne sun shigo Hafiz dan Fillo. Ai shi yasa nace tun da kika ce wai Ai ba wai ba da labarin dan Fulani ba yanzu na yanke mu mu ma. To ai shi yasa nace fara mu gani in kika zunguro shi rama. <laughs> To wani bafulatani ne ya zo a guje ya shiga sahun sallah. Bayan an idar da sallah bafulatan yake tambayar na kusa da shi. Shin na samu sallah kuwa? <laughs> shi ne <laughs> sai mutumin kusa da shi ya ce eh ka samu sallah amma raka ɗaya kawai ka samu sai bafillacin ya ce kai amma dai to na yi kokari da na samu raka'a ɗaya da na tsaya na yi alola kenan da ba zan samu koran ka a ɗayan ba wata kan kenan bai ma yi alola bai da sauri ya je ya sallah shi ne she ya manta ma bai alolan ba ya manta bai yi alolan ba to wannan labarin da ya fito daga wani mai sauraron mu ne Isa Muhammad to ni dai Hafiz kaka yake ba ni ba ni na ba da wannan labarin ba dai Isa Muhammad ya aiko don haka kai da Isa Muhammad. Muhammad. To tunda da dama ke ka nuru cewa dole za ki je ya ki ji labarin ke ma. To a cikin ji abin da ta ce wai ta ba fulata ce anya kuwa. To ka ce dai ka ce Ka ce wai ba za ka bari ba sai ka sai kai ma ka rama. Kwarai da gaske to ni ma labari na na wani kanuri ne. Muna sauraron ka. wani nunir ne ya shiga jirgi sai kujerarsa ta kasance wato kusa da wani bature mm-hmm. za a yi turanci <laughs> kenan za a yi turanci ya tashi kenan <laughs> shi ne masu rabon abincin cikin jirgin mm. suka tambayi batura kala irin abincin da yake so mm. Mm. so shi ne baturan ya amsa masa da cewa nothing to shi ma gogon na yake kanuri mm. da aka tambaye shi wani irin kala abinci yake so shi ma ya amsa da cewa nothing <laughs> kawo mashi bulat din nothing wato shi nufinsa ya dauka wani abinci ne sunansa nothing din zai ko shayin wa a cikin jirgi ga jirgi bai tsayawa ko ina wallahi da wannan da ya ce sauke ni a tasha in nema abinci an ba shi abinci shine can sai ya ga ana mm. tarabar abincin mm. ba a kawo mara komai ba mm. a to ya ci nothing <laughs> ne sai ya je wajen gurin masu raba abincin ya ce malamai idan na tun din nawa ya kare ko shinkafa da wake ku ba ni <laughs> ya kare ko shinkafa da wake a bashi To madalla makonni biyu da suka shige muka fara gabatar da wannan tarihi na marigayi fitaccen mawakin nan daga jamhuriyar Nijar ana kan haka ne kuma makon da ya shige abokin aikin mu Usman Kabara ya yi rashin mahaifiyarsa. Haka ne kam. Mm. Eh, eh, kuma mahaifiyarsa dai a bisa ga tarihi ita tsohuwar malamar makarantar Islamiyya ce. Mm. Eh. Haka ne ko an ce tana kora Arabiya ko? Eh. Mm, haka. tsohuwar malaman makaranta ce kuma a kin san lokacin da iyalin suka tafi hutu sun so su tafi duk da shi mm, Usman din mm. to sai tunanin ciwon tun da iya ba lafiya bari ya bari yana tunanin ya shirin ya kawo ta nan jinya dan a eh, duba ta eh, sosai haka ne to abin da zai faru ne bakon ya je ya dawo ya sake komawa gare ya jira kawai idan ta samu takaddun tahowa sai ta dan mm. kar yi tafiya biyu mm. tunda nan ne eh. za samu asibiti mai kyau da eh. waye kuma rai sai ya hade shi ba ta jira mun sha a kira mu gaisa gaisa Allah eh. sarki ko lokacin da iyali suka isa ma sai da muka gaisa da ita Allahu akbar mm. ya da yana ta damuwa yace akai masa dan karamin yaron nan kin dan yaron shi na uku karamin ta taba ganin shi ba ashe rabanta ganshi ne to Allah ya mata rahama ya bada da eh, rashi eh, ya sa ta huta mu eh, kuma Allah ya kyautata namu idan karshen ya zo. Muna mika gaisuwa ta'aziya ga ta baki daya ya'ya da jikoki da duk abokan arziki baki daya na wannan rashin. To bari mu ba wakilin musulmin mun ma fili domin karashin wannan tattaunawa da aka yi akan wannan fitaccen mawaki mai gurmi da ya rasu makonni biyu da suka shige a jamhuriyar Nijar. Ya faɗi ya ce idan Allah ya mishi cikawa yana son tun daga inda za a ɗauki gawashi har zuwa bakin ramashi a raka shi da hailala wannan magana ta farko kenan kuma an yi mutane sun shaida da an yi an cika mashi umarnin shi ya ɗaya kenan na biyu kuma cikin takardar da ya bari ya rubuta ya bar mu shi ya kire su da kaf ɗinsu su shiga riga Tijaniya ya kwatanta musu ya ce ku je ku tana mai malamai su kwatanta muku ko menene. ne mai ɗarika ya ce idan kun yi sallar safe ku yi istighfari ɗari ku yi salatin annabi ɗari ku yi halala ɗari idan kun yi sallar la'asar bayan sallar la'asar haka zalika abin da za ku kenan kuma ku yi wazifa wazifa ku yi istighfari ku yi salatin annabi kuma ku yi ku yi kamal kuma a yi halala abin da kenan yace yace kada ku yi wasa da wannan yace idan kun yi sallah ku karanta mini fatiha ko karanta mana qul huwallahu ahad goma abun ga salatul fati salatul fati da qul huwallahu ahad goma sha ɗaya yace ku yi mini dan saboda Allah ya mini gafara yace ni ma rayuwa ta har lokacin da nike da karfi in yi komi na harka ne ma uwayena to ni ma ku yi mini kuma ya ce musu ku yi mini fidawo hailala dubu saba'in duka wannan duka sai da aka ya rubuta ya basu marayu nawa ya bari kenan marayu goma ya bari namiji biyar mata biyar akwai eh, a su akwai dan sanda polisi ne ana ce mishi pepi eh, ko kuma ahmadu tijani sunan shi kenan kuma akwai wani guda architect ne ana ce mishi ismail kuma akwai guda etudiant ne na yana university din zandar ana ce mishi abdullatif to kuma akwai sauran mata akwai guda ma daga cikin matan ta yi aure har samu diya wadda ake ce ma iklas eh, har ma ya fara mata waka fa iklas da ita ce jikan ya shi guda yanzu watan ta ko biyar wawa ya fara yi mata waka ya dauka ta yana yana yana miyu miyu miyu miyu to daga ne to shi da dama na kutumta ma wannan artist yan uwan shi na ce to kun ji abin da fara ya kamata a maida a samu a kama mishi wannan ko shi din ma ya samu wakar ta kan ya tashi ta fito tunda ya so ya mutu wani abu na minti ko da minti biyar ne a matsayinka na aminin marigayi malam mamman barka ni kake ganin bayan rayuwarsa mine ne abin da ya dace a yi domin shi ko domin iyalinsa shi dai malamin barka abin da ya kamata eh, mutane sani allah ya karɓi da shi a shekara 60 da wani abu duka rayuwar shi ya yi zama na matsayin shi na malamin makaranta kuma ya zamanto eh, ambasador na niger a ƙetare ya yi waƙoƙi ya yi waƙoƙi ya ƙara waƙoƙi kai ya yi waƙoƙi mutane sun so abin da yake yi abin da ya kamata a ce a yi mishi shine eh, na cewa a ah, wane a wannan abu da kai wallahi mun gani kayi mun gani <laughs> mun gode <laughs> me kayi mun gani mun gode malam barka da ya rasu cikin gidan hayaki bai ba da gidan kashi shekara nawa ba a ce lahin wannan ne ko lahin wannan ne ko lahin wannan a rayuwa da ce ba ya shan giya ba ya biyan mata da yana shan taba taba ma ya bari da cikin umarnin da mu yaran shi ya ce kada ku sha taba kada ku sha giya kada ku yi ƙarya kada ku yi munafici ku zamna ya ce kar ku kwanta ku ce a ku yi kwanto bisa kan mutum a ku yi kwanto bisa kan Allah haka ne rayuwar shi take amma dai ina kutabta maka da cewa malam barka gidan haya yake su ga yanzu bayan ya tafi yanzu iyalan murayin da ya bari da matar shi haya suke nan suna biya suke ya za a yi hmm? shan magani da kuɗi kasan shi na da wuya ko. Ba a biyan ma'aikata, babu biyan ma'aikaci, ba a biya ma'aikata, an ƙi biyan ma'aikaci, ba a biyan ma'aikata. To Allah ji kan mamata duka mu kuma Allah ya kyautata namu ƙarshen. To amin. To lokaci ya kawo gaba sabili da haka yanzu a madadin. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Daula Salim. Alheri ke muku fata alheri da kuma fatar Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri. Amin. ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, VOA Afrique.